إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالص لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى baadu أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko da ƙara raya mu a wannan yammaci na talata 23 ga watan shawwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1443 daidai da 24 ga watan mayu shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani Dauda da ke nan ba talatin da tara yakubu avenue tara daga ladima road an gwari ni a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al-fiqhi na sheikh al-doktor صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى inda muka kwana a cikin kitabu fahara a ah, mu tashi a sabon babi a jerin gwanan majalisun wannan littafi wannan shi shine majalisi na 34 malayin ce babun fi ahkamil husul babi da zai tattauna kan hukunce-hukuncen wanka wanka kuwa idan an ce wanka ba wanka na tsafta ba duk da shari'a tana umurtar mu yin tsafta ina ba ta an gane saboda yana daga cikin alama ta imani amma ba wannan wanka ta tsafta ba tsaftar kala biyu ne akwai hissi akwai ma'anawi idan an ce tsafta hissi tsafta wanda ake gani riganka yadda da duka wanke abinci matsala sannan jikinka yayi yi kai wanka wannan shine hissi wanda ake gani sannan akwai dauɗa wacce ake kiranta ma'anawiyya wacce ba a ganinta shine janaba ya kama mutum sai ya yi wanka haila idan mace ta ƙarƙare haila kaga za ta wanka shi ma haka biki ma haka kaga duk wannan shine a wankan da ke karkashin to sannan wanda zai shiga cikinsa shine juma'a da idaini juma'a rana ce da ake ne rana ce ta idi da sati saboda haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin wanka to wankan da ake magana ba irin wankan da za ka ɗauki soso da sabulu kai ne. wanka ce ta ibada Shi ne na juma'a yadda kake yi wankanka na janaba haka za ka yi wankanka na juma'a amma bambancinsu shi ne niyya amince wannan sa'annan abu na gaba shi ne wanka na idaini shi ne ƙaramar sallah ko babban sallah ranar da za ka je idi to wannan wankan da za ka yi ba wanka ba ce ta wato jin daɗi da zaka sa so da sabulu ka yi ta in ka yi wannan ba a kore maka ba amma ya zama na cewa ka yi wanka na ibada irin wanka da kake yi na janaba amma bambancin niyya an gano wannan haka kuma babban sallah shi ma haka bambancin niyya sai na ƙarshensu shine wanka ta gawa amince wannan shi kuma wanka ne na ibada shi kuma mamacin ba shi zai yi niyyar ba an gano wannan duk wa'ancan wankan kai ne za ka yi niyya da kanka wannan kuma na ƙarshe ba shi mamacin ba ne zai yi niyya ku ne za ku yi masa wankan saboda yanzu ba zai iya sarrafa kansa ba kaga duk wa'ancan shi ya yi wa kansa amma ban da guda ɗaya shine ranar da kowane mai rai daga ni mai magana da kai mai kallo ko sauraro muna jiran wannan ranar mun shirya ko mu shirya ba sai ya zo kanmu amince wannan kaga wannan shine wanka gawa shi kuma yadda ake wankan janaba haka ake yin sa sai dai bambancinsa ana sa turare ana sa sabulu sabulu ko makwafansa an gane shi ne sidir ɗin da ake sawa hikimar sidir saboda sidir yana kumfa idan aka sa aka wanke jiki yana kankare dauka da makamancin haka shi kuma wannan turaren da ake sawa saboda shi zai je ya riski ubangijinsa ana so sa mai turare saboda abin farko da zai fara tunkara shine mala'ikun da za su masa tambayoyi abin ji wannan su ko mala'iku ai ba sa son wari abinda ke cutar da adam yana cutar da su kaga munkarun da nakirun da za su zo kabari su zaunar da shi su mai tambayoyi guda biyu uku kaga kamshin nan za su ji idan ya gama amsa wannan tambayar to ya sha a lahira ɗan daga kabari mutum yake fara sanin makomansa a lahira in ya sha to ya sha na lahira in bai sha kabarin nan ba to ba zai sha na lahira ba ji matsalan shi ne kamar aptitude test da za a yi masa in ya kubuta a nan to ya sha kunga nan babi ne ne mahimmanci sai malam ya ce arabta mimma sabaka ahkamu taharati min alhadath al-asghar wa nawaqibuha yace ka sani ya kai dan uwa musulmi daga cikin bayanan da muka yi a baya hukunce-hukunce na tsarki min alhadasil asghar na karamin hadasi wa nawaqiduha da abin da ke warware shi kai kawali ka me ya kamata kai ko in kai ba haya kasan me ya kamata kai ko duk wannan an riga an sani in mutum yayi hutu ma haka shi ma ya san me ya kamata yi to an ga gama wannan ababen da ke warware alwala da makamancin haka wanda aka ciki akan shin naman cin naman raƙumi yana warware alwala ko baya warwarewa amince wannan wanda shine karatunmu na ƙarshe wasu malamai suka ce me yana warwarewa wasu kuma suka ce me baya warwarewa kowanne da dalilinsa a wa'anda suka ce baya warwarewa maganarsa ta fi karfi saboda hadisin da ya zo cewa karshen al'amarin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da wuta ya taɓa in ya ce baya sake mata alwala to kaga na mana kuma wuta ya taba shi shi ma amince wannan kaga ya gane hukuncin kenan ko sabanin wa'ancan da suka khassasi suka ce an da ramin rakumi suka faɗi dalili suka ce kaɗan daga cikin dalilin shine idan mutum ya ci naman rakumi shi rakumi ai yana da wata siffa kamar ka iska mana ta aljani amince wannan idan ka ci shi zai iya sa ka hutu baka sani ba amince wannan suka ce to kaga wannan yana daga cikin dalilin saboda ai in ka ci shi yana cleansing din jikinta da kuma mararka da makamancin haka to duk hakan ne yana daga cikin za ka iya yin hutu ba ka sani ba shi sa sai mazala ce ne a yi alwala an gano wannan to malam ce tun da daga ka san wa'annan dokoki wannan bacci wani irin bacci ne ke warware alwala gengedi shim yana warware alwala ko ko baya warware alwala akwai ɗin da yana warware alwala akwai kuma ɗin da ne baya warware alwala akwai gengedi mutum ya yi gengedi amma yana da nauyi amince wannan gengedi ne yake yi amma kuma mai nauyi kuma yana fita daga hayyacinsa ga baki ɗaya baya sanin me yake yi a wannan lokacin kaga wannan ya warware alwalarsa amma gengedin da kawai yana zuwa ne yana dawowa to kaga wannan baya warware masa alwala dan yana iya yin hutu mai sani ba gengedi kun san dalili saboda wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-ainu wika'u sah ido igiya ce ta dubura fa idza namatil ainani idan idanuwan nan guda biyu sun yi bacci istatlaqal wika'u igiyar da ke rike duburar sai ya saki saboda ka in mutum yana zai iya yin tusa bai sani ba amince wannan to hatta malaman su na bincike ne yanzu sun gano cewa wato wai igiyar da ke rike dubura kaman wannan abin yake an gane haka sun ce kaman kaman eh, mazari yake haka yake an gane kaga wannan abin ya tsuke haka aiko idan aka sake shi me zai buke ko aka ce to sun gano zai muka ce a ce ai wannan ba sabon abu bane ku ne ya zama sabo a gare ku bincike mu ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ne ya fayyace mana wannan maganar sama da shekara 1000 da suka wuce 400 ina fata an gane kaga mu ba sabon abu bane su ne sabon abu tunda anatomy da physiology na dan adam ba su gano shi ba sai a 17th century kaga in a 17th century shine bature a duk bincikensa a sciences a lokacin ya gano yadda asalin ɗan adam yake farawa kaga kuwa shekara kwata-kwata bai wuce shekara ɗari ku ba an gane karatun ashe kenan ba sabon abu bature ya zo mana da shi ba ji wannan mu ne muke da abin da za mu iya tunkaho da shi saboda shi dududu bai wuce shekara ɗari ku da ya gano hakan ba ba shi yana tunani in an samu yaro yan ana samun yaro ne a ciki idan mace ta dau ciki da farko zai zama dan karami yana tana cin abinci sai fara habaka sai fara habaka sai a 17 century suka gano cewa yana farawa ne ga gudan mani sai zama jini sannan zai zama tsoka kaga ai dudu bai wuce shekara 300 ba amince wannan in ka ce ha ah, to ai fiber of sciences Eh, Socrates ne sai mu ce eh Socrates ya yi rayuwa tun kafin zuwan Annabi Isa ta Maryam a shekara 400 zuwa 500 amma ba a samu wannan binciken ba kaga kenan ne ya nuna wannan sabo ne binciken sabo ne kuma a ina suka binciko shi a lokacin da aka yi yakin crusade ne da aka kashe littattafai na musulunci suka gano wannan binciken shine suka yi bayani a matsayin su ne suka gano ba wai a littattafan musulunci suka karanta shi ba an gano wannan to shine malam yace fa kunta bi hajatin ila an ta'rifa ahkam at-tahara min al akbar to yanzu kana da buƙatar sanin hukunce-hukuncen tsarki na hadasi mafi girma menene hadasi mafi girma can kaga an yi hadasi karami shine bawali ko ba haya ko hutu idan ya kama mutum hadafi akbar kuwa sai malam ya ce janabatan kana au haiban au nifasan janaba ce ta kama mutum ko haila ne ya ka wato ya mace ya zo mata ko kuma nifasi ta haihu sannan wannan jinin ya zo mata wa hadhihi tahara malam ce wannan tsarkin da yake da alaka da ababen nan guda uku janaba haila biki sai ce to samma. ana kiranta bilhusul ana kiransa wanka kaga wancan tsarki ne an gane za a wanke daidai wurin sannan sai a alwala idan mutum ya yi bawali kaga zai wanke al'aurarsa ne sannan sai sake alwala idan mutum ya yi ba haya zai wanke daidai duburan ne shi wannan Sa'an nan kuma ya yi sai ya alwala to shi kuma wannan wanka yake bukata kaga akwai bambanci ko to shi sa aka kira shi ne al'akbar shi wanda kaga ba a wanka kawai da kai za a wanke shi ne na alwala shikenan ya wadatar wannan kuwa dole sai an yi wanka sannan zai bushe shi kuma wannan shi shine malam yace qammil ghain ghainun ɗin yana da ƙwamma wa huwa yanzu yana so maka ta'arifin wanka sai ce wa huwa isti'malul ma fi jami'il badan ala sifatin makhsusatin ya'ti bayanuha shi idan an ce wanka huwa isti'malul ma shine amfani da ruwa fi jami'il badan a cikin dukkan jiki ala sifatin makhsusa a bisa wata siffa ke kantacciya ya ci bayanuha wanda bayaninta zai zo maka a nan gaba amince wannan yanzu ya baka ne definition kenan ko ne wanka da yanda ake wankan kaga ya saba wa wankan ka na al'ada shi wankanka na al'ada kowa da yanda ya ga dama akwai wanda in zai yi wanka baya fara fara ruwa a jiki sai ya wanke fuskarsa an gane ita ya so ta kabulu ya wanke an gane idan ya wanke ya wanke ya wanke ya gama sai ya ibo ruwa sai ya kwara a jikinsa ba zai wanke kansa ba an gane in zai wanke kai sai dai ya buɗe famfo ya sa kansa a ciki ya sa sabulu ya wanke kasan da shi me yasa sai ce idan ya shiga cikin shawa yana mara haka ne wani kuma idan ya zo kawai zai fara shiga ne ya jika jikinsa tukunna sai fito ko sannan ɗauko sabulu ya wanwanke jikinsa Ta bi wannan ba yi da ciyar siffa da kowa yake haduwa a kanta kowa da yanayin yadda jikinsa yake haka yake yin wankansa saboda ne ba wanka ba ce ta ibada amma wannan tun da wanka ce ta ibada dole sai ka wani keɓantaccen siffa wanda shari'a ta ce ka bi in ba wannan siffa kai ba to ba ka ba amince wannan shi ma sai aka raba shi kashi biyu akwai sifatul ijza akwai kuma sifatul kamal siffa ta wadatarwa akwai kuma siffa ta kamala siffa ta wadatarwa shine kawai zuciyarka ta niyan wankan janaba kawai sai ka buɗe shawa sha ya jiƙa ka yana zama jiƙa ka sai ka ibo ruwa ka kurkure bakinka ka shaƙa sai ka tace shi ke wannan kayi sifatin ijza ya wadatar niyyar nan da kai ruwan nan da ka fara a jikinka da shaƙar wannan da tacewa da kai ya wadatar har sallah za ka iya yi da shi kai kuma tsarkinka wannan shine sifatul ijza siffa ta wadatarwa sifatu kamalin shi kuma siffa ta kamala shine wanda zaka yi alwala amma ji wannan kamar yanda ka saba yin alwalarka ta sallah sai dai idan ka zo ba za ka wanke kafarka ba sannan sai ka zo ka bi ka shafa kanka sannan ka ibo ruwa ka fara a kanka ka wanke kanka zuwa wuya sau uku idan ka gama wannan shi ma ya rabu kashi biyu ka ga dama ka kwara ruwa a jikinka amma yanzu matsalar sannan sai ka zo ka wanke kafa ko kuma ka raba jikinka biyu ka fara da dama ka wanke sannan ka dawo mai hagu ka wanke sannan sai ka dan matsa sai ka wanke kafafuwanka kenan an gane wannan siffa ta kamala kenan kaga shi ya rabu kashi biyu wancan kuma wata kashi daya e eh, duk wanda ka yi a ciki ya inganta kuma za ka iya zuwa ka yi sallah da shi kai mukaddara ma ah, swimming pool kake da shi a gida kawai janaba ce ta kama ka ga swimming pool ka kawai sai ku ce kawai sai ka yi splashing a cikin ruwan ƙul ka tsula cikin ruwan kenan damar amma kafin ka yi splashing cikin ruwan a zuciyarka ka sa ne za ka yi wankan janaba wannan tsulawa da kai a cikin ruwan ka taso shi kenan sai ka ibo ruwa ka gunta ka kurkura baki ka tofar ka shaƙe ka tace ka wanke fuskar ka shi kenan je ka yi sallar ka da shi yayi kaga wannan saukin musulunci kenan amma yanzu wannan wannan yana nuna maka sauki na addinin musulunci in kai haka yayi kuma za ka yi sallar da shi lafiya lau haka da matsala an bai fahimci wannan jakuzi kake da shi irin da tafasan nan ka kunna shi ko yana tafasa ka shiga kai hakan yayi shi ma ba matsala in jakuzin ka guda ɗayan nan ne mai zubar da ruwa ta saba kaga ka tsaya din ma still da ruwan da ya zubo maka yayi in kuma kai sifatu kamalin wancan siffa ta kamala wanda kowa ya fi sani ya wadatar kuma ji wannan duk wanda kai yana nuna maka sauki a addinin musulunci wa ma ja'ala alaikum fi dini bil haraj Allah ya ce ban sanya muku kunci a cikin musulunci ba in dai kaga mutum yana ce maka shi wannan ya to bai san addini bane dan babu wani abu da wahala a cikin addinin musulunci abu ne mai sauki komai Allah ya fayyace mana Allah ka shirye da sai malam yace wa dalilu ala wujubihi dalilin da ke nuna wajibcin dole kai wankan janaba shine qaulullahi ta'ala haɗin Allah maɗaukaki a cikin suratul ma'ida aya ta shida yace wa in kuntum junuban fatahharu idan kuka kasance cikin janaba to ku yi tsarki kaga doka ne malaman usulul fiqh suna cewa wal amru mujarrad 'anil qarina yaqtadi al wujub umarni idan ya zo daga Allah ko manzansa kuma babu wata ƙarina da ta rage wa wannan umarnin ƙarfi to dokarsa wajibi kenan idan mutum bai yi janaban wankan janabar ba kaga an samu matsala kenan ko kuma yanda wani ya kira ne ya ce min a ah, bai abokin shi ne ya auri mace kuma idan ya tara da ita ba ta yin wankan ba. bai me ya ce me yasa ya ce ba ta yi ya yi yayin da ita ya mata bayani ta ce na ce ya jirke ta zai wankan tare na ce jirke ta kada ya bata ai da ce ta ya dauko ya dauko aiki ke na auro jahila kaga kuwa wai musulma fa a garin kaduna nan a garin kaduna nan ina gaya maka wai yayi yayi da ita ce ita ba wanda ba wani abin nan ci wannan laifin wa za ka gani iyaye ba boko kila ba arabi ko kuma boko ne zalla ba arabi ko ina na so ta kawo kaya eh akwai return din ake so ta kawo shine digirin nan idan ta kawo ko me za ta yi ta je ta yi asan lalacewar mutanenmu ya kai iya lalacewa wallahi a garin nan akwai mutumin da ƴaƴansa sun samu ɗan mata ne sun samu abu nan za su je karatu ya zaunar da su wai yana condolin ɗinsu yana ce musu wai i know i cannot present you from fornicating kajin ba gufa yana ba su certificate i know i cannot present you from fornicating sai ce but there are two things i don't want to see in my home pregnancy and failure kaga me ya ba su kenan ya ba su lasisin su je su ne zina akwai nos a nan nursing home ɗaliba ta ce take gaya min wallahi ta ce malam tana zaune wata mata ta kawo ƴaƴanta guda biyu ƴan mata wai a musu ne wannan family planning na planting ɗin nan da ake da ake kawo adam ƴan mata ta ce tana ganin su da samari kar su jawo mata jangon wai shine a musu ta yanda kaga in suka sa duk yanda za su yi iskancin su wai ciki ba zai shiga ba uwa ta kawo ƴaƴanta ƴan mata kaga Allah ya kishe Allah ya kiyashe Allah kuma ya shirye su masu irin wannan aikin muhallin shayin idan janaba ta kama mutum da abin da shari'a ta ce a yi sai malam ya ce wa kadi zakaru annal ghusla min jana'baki, kana ma'mulan bihi fil jahiliya hakika sun ambata cewa wanka na janaba an kasance ko a jahiliya ana yi kaga lokacin da ma ba san dokan Allah ba kenan ko idan mutum ya tara da iyalinsa yana yin wanka wa huwa min baqaya dini ibrahim alayhi salatu wassalam fihim saboda yana daga cikin ragowan addinin da annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il suka karantar a garin makka aka samu kaka da kakanni in an tara da juna ana wanka tun fa a jahiliya ana yi tun kafin musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo amma musuluncin annabi Ibrahim da annabi Ismail sun san da wannan ragowar shi ne aka ci gaba da yi har aka zo lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai musulunci ya zo da wa'annan sifofi kebantan malam sai ce, wa mujibatil ghusl sittatu ashiya'in ababan da ke wajabta wanka na janaba abu ne guda shida idza hasala wahidun minha tun lokacin da ɗaya daga ciki ya faru wajaba ala almuslimin irtisal ya zama wajibi akan musulmi yayi wanka ana fahimtar wannan ya zama wajibi ga ga musulmi yayi ne yayi wanka to har mu ji su malan yace ahaduha ɗaya daga ciki khurujul mani min makhrajihi mina zakari awil unsa sai ce fitar maniyi daga mafitarsa daga ɗa namiji ko ɗa mace duk lokacin da ɗa namiji ya fitar da maniyi ko ɗa mace to wanka ne ya hau kansa sai ce wala ya hulu shi kuwa fitan maniyi baya fita daga wa'annan dalilan imma an yakhruja fi halil yaqaza ko dai ya fita a halin farke mutum yana farke da fitar da mani ne kenan ko aw halun nan ko kuma in yana bacci mani ya fita fa in kharaja fi halil yaqaza aga hali guda biyu kenan ko mani ke fita ko dai a farke ko kuma a barci? sai malam yace fa in kharaja fi halil kaza idan maniyin ya fita a lokacin da mutum yake a farke ishtarata wujudul ladzati bi khurujihi أو اشترط وجود اللذة kuruji. An sharɗanta. wato jin daɗi a lokacin da ya fita idan ya fita a jikin ɗa namiji ko ya mace ya ji daɗi lokacin da yake fita wannan wanka ya kama shi fa in kharaja biduni lazzatin amma inda zai fita ba tare da ya ji daɗin komai ba lam yujibul ghusl to wannan baya wajabta masa wanka sai dai ya wanke yayi alwalarsa saboda wahala ma kan sa ya fita hari wahala kan sa mani ya fita a jikin ɗan adam an gano wannan karatun to in wahala ce ta sa ya fita to wannan ba wanka a kansa amma in daɗi ne ya ji lokacin da ya fita saboda nan wahala baya ma sani sai ya gani an gane shi ko wannan zai ji daɗin a jikinsa to wannan dole sai yayi wanka amince wannan karatun malam yace kallazi yakhruju bi sababi maradin kamar wanda mani ke fitan masa ta dalilin rashin lafiya mahala kan kawo shi rashin lafiya kan kawo shi amince wannan sai fita to shi wannan yaya zai yi ba zai yi wanka ba amince wannan shine dalilin da yasa wancan sahabin duk da shi nashi ya ji daɗi don mafarki ya yi Ga shi ya ji ciwo amma kuma mafarki ya yi cikin dare a wajen yaƙi sai an sassare shi sai ya ce jama'a ku bani fatawa wannan magana kamar daidai da ɗan najeriya kasar ɗan nama najeriya kowa malami ne inda kan al'amari ne idan ya faru ko kowa malami ne sai suka ce mai mutane guda biyu suka ce mai kai dole ku sai kai wanka sai ce shi fa yana baya jin daɗin jikinsa shi zai yi taimama suka ce ga ruwa a ina za ka yi taimama ai dole kai wanka in kama yi taimaman ka bai yi ba to wannan maganar da suka gaya mai sai masa tasiri sai wanka ya fara ruwa ruwan sai shiga kwakwalwarsa shiga kwakwalwarsa ya zama dalilin mutuwarsa ya mutu sauran ba suna gani ba ana koma madina sai suka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wana fa janaba ta kama shi a wajen yaki kuma ya ce zai yi taimama da wana da wana sun ce ƙarya ne ga ruwa bayan da za a yi yi taimama saboda haka suka rinjaye shi har suka sa shi ya yi wanka da ya kwara ruwa a jiki wannan ruwan ya shiga kansa ya zama dalilin mutuwarsa manzala ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ya kine musu an gane illar saboda sun fada wrong me katawa sai ce yace lallai warakar jahilci shine tambaya me yasa da basu sani ba sun yi tambaya sun kashe shi Allah ya kashe su Allah ya tsire musu sabo wannan yana nuna maka illar ka faɗa abin da baka sani ba shi sa Allah ya bada ka'ida a shari'a wa idza ja'ahum amrun amin aw al min al-amn aw al-khawf adha'u bihi idan al'amari ya zo wa mutane na aminci ko ko na tsoro sai mutane su yi ta yadawa walau rujuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da sun bai da al'amarin da ya zo musu zuwa ga dokar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma'abuta sani a cikinsu da za su gano me ya kamata a yi in abu ya faru amince wannan me ya kamata a yi in abu ya faru sai Allah ce walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar da Allah ya muku ba wa rahmatuhu rahmat da ya a gare ku tabatumu shaytana illa qalila da kun bi shaytan sai da yawan ku da sun bi shaytan sai ɗan kaɗan ne a cikin ku ba za su bi shaytan ba kaga kamar matsalar nan abin da ya faru kenan na wannan a kafirar da ta zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amince wannan kaga da mutane sun mai da al'amarin zuwa ga masana me ya kamata a yi a shar'ance to sai abin sai ya jawo fitintunu wanda a ciki wasu sun fada cikin wauta da kuma jahilcin da mutane suna ganin su malamai amma sai ya nuna cewa ashe ba malaman bane mutane ne suka ba su wannan matsayin a ilmin ta su kai wannan matsayin ba amince wannan sai suka kore korewar dan a ba wasu daɗi a nuna musu cewa wato an musu ba daidai ba shi wannan an kasa bambanta matsalar cewa matsalar ya yana da wato rassa ne kamar haka na farko shi a musulunci wanda ya zagi manzan Allah musulmi ne ko ba musulmi ba za a kashe shi wannan doka ce shi wannan ko da musulmi ne in ya zaga za a kashe shi ko da ya ce ya tuba sai an kashe shi amince wannan amma shin waye zai yi dokan kisan sannan waye zai kashe ni ko kai ba gabanin ba sannan mutane gama gari a kaga wannan dokar sai aka samu wasu daga cikin malamai suka zo suka kore wannan maganar ce babu shi a wannan jahilci ne da wauta duk wanda ya faɗi wannan ka tabbatar jahili ne ko da malami ne kai ne kake ɗaukan shi malami amma jahili ne saboda ya nuna jahilcin sa a fili malamai ne na duniya da suka yi ittifaki a kai musamman ma ibnu taymiya rubuta littafi sarimul maslul ala shatamin rasul zararran takobi akan wanda ya zagi manzo Allah sunan littafin kenan kuma ya faɗo duk maganganun malamai akan babu wanda bai yadda cewa ba za a kashe shi ba Kamar shi wannan inda aka samu saɓani na malamai in ya tuba Kamar shi wannan wasu suka ce in ya tuba za a karɓi tubansa dalilin karɓan tubansa sun ce ai a zamanin manzo Allah akwai waɗanda suka zage shi kuma sun tuba manzo Allah ya karɓi tubansu akwai kuma waɗanda sun zage shi sun ya sun tuba manzo Allah bai karɓi tuban bai kashe su sai wa'ancan malamai suka ce to eh wannan ai manzo Allah ne haka yanzu kuma manzo Allah baya nan ba mu sani ba ya karɓi tuban ko bai karɓi tuban ba saboda haka tunda haƙƙi ne na manzo Allah to za a kashe shi sa in musulmi ne zai masa amfani a ina a lahira kaga wannan an warware wannan ko sannan na biyu waɗanda suka fito suka yi wannan aika aikan shin sun yi daidai kuskure suka yi ba daidai suka yi ba a gaba abu ne guda biyu ko to amma sai aka cakuɗa al'amarin sannan abu na uku meye dalilin da ya sa aka zagi manzan Allah ko shi ne kamata a yi magana haka mu musulmi ne me ke kawo har mutane su ɗauki doka a hannunsu saboda hukumar da ta dace ta ɗau mataki ba ta ɗaukan matakin da ya dace shi ke kawo wannan ko shi nan? ya ce to ai muna da ne muna da delegate a cikin house of assembly muna da suwa ina senate sai a jawo a zauna da su sai a ce to ya kamata ku ɗauki ku ɗaga bil ya amfanin ku kenan don musuluncin ne ba ku wannan gatar a kuka kai wajen ko ku ɗaga bil kan cewa a sa shi a doka na constitution duk wanda ya zagi annabi isa musulmi ko ba musulmi ba a kashe shi ke kenan ko duk wanda ya zagi annabi musa musulmi ko ba musulmi ba kashe shi saboda haka yake dokar Allah an gane duk wanda ya zagi wani annabi banda manzo Allah wani annabi ya zaga za a kashe shi amma wannan, sannan wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a kashe shi yanzu an huta ko ba huta ba kenan kaga yanzu in an yi doka ba wanda zai zo ya ce zai dauki wani doka a hannu sannan iya abin da zai wanda ya sai a dauke shi a gurfanar da shi sai a bi a raka a tsare a masa duka in aka yi duka shi kenan duk wannan hayaniyar ba zai taso ba saboda wannan hayaniyar yana ƙara munata saƙon addinin musulunci ga wanda bai san musuluncin ba fahimta wanda kuma yake so ya yi suka ga musuluncin wannan gabar zai yi amfani da shi ya ƙara munata musuluncin ga wanda bai san musuluncin ba kasan shi ɗan najeriya mafi galibi bai saba da karatu ba kawai dai in ya ji ya ji kawai shi kenan baya bibiyan al'amari sai ku kuma in ka ga irin wannan za ka ga ya da karatu ko dai ya yi karatu a waje ko kuma mutum ne mai son ilimi shi sa duk abin da ya ji zai rubuta zai yi bincike to za ka ga shi kuma komai zai gudanar a rayuwarsa za ka ga ya sha daban da na kowa to idan aka yi wannan duk wannan hayaniyar kaga ba zai mai ba kaga wannan dokar da aka yi aka ɗauka a kan hannu aka ɗauki doka a hannu sai ya haifar da wancan shekaniyar da take mai duguri ta ƙara yin wannan abu saboda wannan dalilin ne an fahimci wannan sa'annan wanda ke bauchi ɗin ma haka wannan abin ya faru duk ta wannan dalilin abin kaga ba cinye ba kafar baya sun ɗauki doka a hannu kuma wannan dokar da aka ɗauka a hannu sai ya haifar da wani wani laifin da ya fi wannan kuma don ƙara zagin kuma ai laifi ne babba ai amince wannan kuma dalilin ne wannan dokar da aka ɗau a hannu shi ne haifar da wancan daga kuskure kan kuskure kenan ko to kaga da sai a yi magana akan wannan abin da aka yi ba haka ya dace a yi ba amince wannan amma a dokar da musulunci ga abin da Allah ya bada na doka amma waye ke yin wannan dokar ni ko kai ko gaba garin mutane ba ko daya hukuma ita ce take da wannan hurumin da za ta yi wannan amince wannan ga mutane ya kamata duk su gane irin wa'annan Allah ka shirin da malam ya ci gaba da ce mana الذي يخرج بسبب مرض aw adamu imsakin saboda dalilin rashin lafiya ko kanewa wa in kharaja fi halin naumi idan ya fita mutum yana bacci wa huwa ma yusamma bil ihtilam shine ake kira mafarki wajaba al-ghusl mutlaqan shi kuma dole zai wanka kai tsaye li faqdi idrakihi saboda baya iya riskan ne yayi aski ko faqad la shi'uru bin lazzati dan a cikin mafarkin ba zai iya jin daɗin a jikinsa ba lokacin da abin yake gudana ba zai iya jin daɗin ba ina sai kaza wa waje da asarar mani mai bacci idan ya farka daga bacci sai ya ga sai ya ga alamar mani fitar mani a gabansa Waje alaihi al to yanzu ya zama wajibi yi wanka wa in ihtalama inda kuwa zai yi mafarkin walam ya minhu maniyun kuma mani bai fita ba ya ji daɗin a mafarkin kuma ya tabbata ya yi wannan mafarkin amma da ya farka bai ji komai ba bai ga alamun bushewa ba bai ga kuma alamun maniyin ba kwata-kwata walam ji lahu tsaron bai ga wani wato alamar cewa maniyin ya fita a jikinsa ba lam ji alaihi al-ghusl to wanda babu wanka a kansa shikenan kawai ya kakkaba jikinsa ya je alwala ya tafi sallah shi asuba ne inda rana ne kawai ya yi alwala ya je masallaci shikenan a na nuna maka saukin ne addinin musulunci in ya gani ya yi wanka in bai gani ba shikenan ba wanka a kansa kawai ya wanki ya yi alwalarsa ya je yi sallarsa lokacin azhar ne in la'asar ne ma shikenan ba garba ne ma ya je ba lokacin isha'i ne shikenan duk da dai manzo Allah ya hana bacci tsakanin magariba zuwa Ishari. isha'i amince wannan musamman saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi a kan abu na biyu daga ciki dama malam ya ce akwai ababai guda shida ko da suke jawo wanka to yanzu mun ji daya tsora guda biyar wanda za mu ji su insha Allahu subhanahu wa ta'ala dan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am in akwai tambaya za mu amsa in babu kuma za mu tafi a karatu sai mu sallah insha Allah na'am wa alaikum salam Eh, idan ya ji daɗi wanka ya kama shayi. Eh, in inda ya ji daɗi zai wanka kamun sharaɗin bai ji daɗi ba Ka kaga shi san lokacin da abin ya fita ba amma in ya ji daɗi ai ya san lokacin da abin ya fita kenan eh ma. eh <laughs> eh ya halatta abinda aka hana wanka a ciki shine kada mutum yayi yi fitsari a cikin ruwan da baya gudana sannan yayi wanka a ciki shine la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im aw fi fil ma'i rakid alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi min al-janaba shine hadisin yazo kada tsayanku ku ya kuskura yayi fitsari a ruwan da yake hayayye baya gudana nan ya ce zai shiga ciki ya yi wankan janaba a gane wannan bukari da musulun wani zai ce to a shi nan to ba laifi in na iba a gefe na yi wanka sai ruwayan abu dawud ya ce la ya bulan na ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu an gane kaga nan min at ke kenan kada ɗayan ku ya kuskura ya yayi fitsari a ruwan da yake tsayayye wanda baya gudana shine stagnant water kenan ko ya ce sa'an nan ya ibi ruwan ya ce zai yi wanka da shi manzo Allah ya hana Ka ga wancan na shiga ciki an hana ka iba a gefe ka ce za ka wanka da shi shi ma an hana kaga yan uwanmu a ƙauye suna buƙatar karatun nan saboda su ne suke da ne ruwa tsayayye sai ka ga wannan ya fum kuma ya taba bari a ciki kuma ya wanka da shi tsarki ba eh. ne gane kaga wannan kuskure ne na'am wa alaikum assalam to eh ba wannan kawai in yi shiga kawai yawo shi kenan ya wanke ya wanke jikinsa shi kenan ya wadata eh Zage manzo Allah na'am eh musulunci eh gaskiya ne eh me amfanin lauyoyinmu me amfanin yan house of assembly me amfanin yan house of representatives me amfanin sanatocinmu me amfanin su Ni amfanin mu, ni amfanin a wai misali ma saboda haka ai kasan ne ya kamata ai amfanin karatu kenan ka gane mu mu ba ma amfani ne da wato iliminmu a wajen da ya dace sai hayaniya a lokacin shi kenan ba muna da profesoshi ba muna da malamai ba wanda suke gogaggu a ilimi sai a tara su da fasoci ko sai a ce tukun ba da doka duk wanda ya zagi annabi isa musulmi ko ba musulmi za a kashe shi amma mu haka yake a qur'ani duk annabin da ka zaga ba manzo Allah ka kowa kowane annabi da yake za ka zage shi hukuncin a kashe mutum shikenan an sa doka ko sannan a ce wanda ya zagi ma manzo Allah menene dokar shine ne a kashe shi shikenan wallahi ba wanda zai yi inkari hatta su din kaga dalilin saboda ai daukan dokar da ake a nuna ya sa suka wannan abin da an bi hanyar da ya dace wallahi ba za su yi ba sai dai su dinga cewa ita ta jawo ita ta jawo duk da akwai masu cewa ita ta jawo amma dalilin mu ana amfani ne da ilimi a wajen da ya dace Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. matsalar shi ne yanzu idan aka yi duk wanda ya yi aka samu lauyoyi na misali aka yi sai aka muna da lauyoyi tsayayyu an ina muku gane muna da lauyoyi tsayayyu suka tsaya sannan gwamnan da aka yi wannan abin a state ɗinsa shi ma ya tsaya ya ce sai an yi dokar akwai wanda ya tsaya hada ka gane matsalar to amma ba ma yi sai kowa ya kawai sai ya ce to ai shi kenan to wannan abin shine ke ba waɗanda ba mu ba dama su ci karansu ba babbaka kawai shine kuskuren Na prof eh eh eh kuma a ja eh haka ne gaskiya ne eh, gaskiya ne na sani ina zuwa me ke jawo hakan mana da laifi me wa kan adalci me ke jawo hakan muna da laifi yanzu tsakani da Allah mu'amalar da musulunci ya ce mu yi tsakaninmu da juna tsakaninmu da Allah shi muke yi da juna mu'amalar da musulunci ya ce mu yi wa wa'adda ba mu ba tsakaninmu da Allah shi muke musu kaga kuwa duk wata fitsara na duniya in ka shiga zaka ga ƴaƴanmu ne ke yi duk wata fitsara na duniya in ka shiga facebook zaka ga ƴaƴanmu na yi duk wata fasara in ka shiga youtube haka za ka duk wani hanyar sadarwa to saboda aka bar su samu da kima ba practically ma idan ka je yanzu kana zuwa nan lugard hall suwaye za ka gani suwaye za ka gani namu ne saboda aka mu ne masu laifin kuma yadda imam shafi'i ne yake cewa nu'ibu zamanina wala aibu fina wa ma li zamanina aibun suwana muna aibun ta zamaninmu mu ne aibun na tattare da mu zamaninmu bai da wani aibi mu ne aibun na'am honorable na'am eh. eh eh na'am eh eh eh kaga zai samu matsala da su yawa kaga in ana yin haka to wannan zai sa shi ma ya gyara siyasarsa ba eh Eh. eh yawwa kaga wannan ma shi da kansa saboda lokacin saboda sa zai kokari ya gyara eh ko da idan Allah ba zai dan siyasar sa eh eh, <laughs> eh. <laughs> Allah ya shiryar da mu Allah ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu Allah kuma ka ba mu ikon a gyara alaƙanmu tsakaninmu da kai kafin mu koma zuwa gare ka kuma mu ba mu ikon gyara alaƙanmu tsakaninmu da juna har zuwa lokacin da za mu koma zuwa ga Ubangiji. shugabannin da Allah ya azurta mu su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kinsa musu a cikin zakatan su kaunan mu kuma ya gyara mana su ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ya Allah ka sanya mana ikon yi musu biyayya abin da bai saba wa dokar ka ba da mu da su gabaki ya Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu da halayenmu har zuwa lokacin da za mu koma zuwa gari ka yan uwanmu musulmi da suke hannun wa'annan mutanen wato kidnappers muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kuɓuta su daga wa'annan mutane sannan kuma su ma masu yin wannan aiki wa'anda za su shirya Allah ka shiryar da su Allah kuma ƙasar ta riga ta gabata a kansu cewa ba masu shirya ba ne da Allah ka haɗa tsakaninsu da juna su ci kansu da kansu ba tare da jami'an tsaronmu sun sun yi wasting ɗin a wato makamansu wajen gudanar da gurfanar da su ba mu kuma ka kare mu daga fitinar da wa'ancan suka fada a ciki har zuwa ranar da za mu koma gare ka ya Allah kada ka jarabce mu a cikin hannun wa'annan mayagun mutane wanda ya gina wannan wuri ya sadaukar da shi fi sabilillah ya Allah muna roƙonka ka gina masa katafaren gida a aljanna mu ma ka gina mana namu katafaren gidan a aljanna kuma ka bamu arzikin da za mu yi abin da ya fi wannan wato masallacin da ya gabatar da shi a ginin Allah da kuma al'umman wannan anguwa da kuma wannan gari gabaki da kuma idan ka ba mu ikon yi ka mana a matsayin ibada da mu da su gabaki daya ka tara mu a cikin firdausin a'la kamar yadda ka hada fuskokin mu a wannan wuri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk